a yanzu dai haka abin da yake faruwa a yanzu an fara karanto wato shari'a wato wadda ake gabatarwa ta gawuna da abba gida gida wanda a yanzu haka alƙalin alƙalai wato da alƙalai da sauransu sun fara karantowa to amma sai dai abin da yake da mamaki shine wato wato alƙalai ba su samu halattar wannan kotu ba inda hakan ke nufin cewa za a yi amfani da manhajar zoom ne inda za a sa majigi wato su rika karantowa a inda suke wanda hakan ke nufin cewa a yanzu haka ba a san inda alƙalai suke a zaune ba tuni dai yanzu waɗanda ke zaune lauyoyi ne sannan da kuma mafiya wato na kowane ɓangare na jam'iyyar nnpp da wato jam'iyyar apc su ne yanzu a zaune a cikin kotu wanda kuma aka sa majigi suna karantowa sai dai an yi mamakin a matsayin alƙaliyar wadda ake tunanin cewa za ta halarci kotu sai dai ana ganin cewa alƙaliyar ba ta halarci kotu ba wanda yake da niyin cewa ta faɗo wasu dalilai da kuma abubuwan da ya sa ba su halarci wannan kotu ba inda suke mai cewar wato ana yin barazana da wasu abubuwan da kuma cin hanci da ake nema a kawo a cikin hidimar shari'a wanda hakan ya sa ba su yarda ba su aminci da kowane bangare daga ciki ba wanda hakan ya sa ne suka canza salo na dai yanzu aka fara karantu abubuwan da ke faruwa a wannan shari'ai inda alkalai suka fara bayanai wanda hakan ke nihin cewa yanzu dan lokaci kaɗan ne ya rage wanda za a sanar da ga wanda ya samu nasarar lashe wannan wato wannan shari'a Tene dai ake kallon cewa gawunan dai ko kuma wato abba gida gida ɗaya daga cikinsu ne ake tunanin cewa wani daga cikinsu zai iya wato lashe wannan wannan shari'a da ake gabatarwa sai dai abin jira a gani shine shin ko za a sanar kai tsaye abin jira a gani shine dai yanzu lauyoyi suna ce suna ta yunkurin kokarin yadda za su faɗi wanda wato ya samu nasara a wannan shari'a tene dai wasu magoya bayan suka fara murna da jin daɗi wanda suke ganin cewa sun fi kowa wato nasara wato a wannan shari'a da za a gabatar sai dai kuma an ce shari'a saɓanin hankali ce domin kuwa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare abin jira dai a gani a wannan lokaci shine shin ko dai gawunan ne zai yi nasara ko abba gida gida to ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha ta mai albarka domin kuwa za mu kawo muku abin da yake faruwa musamman ma a cikin kotu da yanayin yadda shari'ar ta wakana da kuma abubuwan da ke faruwa za mu ci gaba da kawo muku rahotanni akan abubuwan da ke faruwa a wannan shari'a da ake gabatarwa muna kuma godiya da irin gudunmuwar da kuke ba wannan tasha tamu mai albarka sai kuma mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri kumanta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar lakin muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu